Assalamu alaikum masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu sake kasancewa tare da ku a cikin mahawar Studio Kalangu cewa da hilin mata. Shirin hilin mata shiri ne wanda ke duba kan al'amuran ɗiya mata kuma ya karkata ne kan al'amura daban-daban na rayuwar al'umma ta yau da kullum. Yau muna gidan radio Tarmamuwa na Tasawa a jihar Maradi. don ƙara kasancewa tare da masu mu. da kuma ba masana na cikin jihohin ƙasa damar su ba da albarkacin bakin su kan maudu'in da za mu tattaunawa a kai. Mahimmancin allurar rigakafi cewa da shan shawara ga yaro shine madubin shirin namu na hilin mata na yau. Domin yaro ya girma ya kai ga zama cikakken mutum yana buƙatar ingantaccen abinci da kuma cikakkiyar lahiya. Kenan wajibi ne ga uwayen shi musamman ma mahaifiyar shi mace. ta tsaya sosai da kula da kuma kyauta rayuwar shi don lafiyar shi ta inganta kuma ya girma a cikin ƙoshin lahiya sai dai wasu uwayen mata na tuye hakkin yaran nasu a bangaren lahiya domin ba sa kai su a musu allurar rigakafi a cikin lokaci wannan kuma ba karamar barazana ba ce ga lahiyar yaron da mata uwar domin idan yaro baya da lahiya uwar da kanta ba ta cikin ƙoshin lahiya komi nata zai tsaya can To domin sanin takamaimai kalubalen da ke tattar da rashin kiyaye lokutan yi allurar rigakafi ga yaro, ya samu ka tsara wannan muhawarar inda za mu tattauna tare da masu ruwa da tsaki kan wannan al'amarin. Da farko muna tare da wakili na likita ta nan tasawa cewa da Major Al-Mustapha Mungai. Barka da zuwa Major. Tare da mu akwai wakilin sarki alhaji illo matika barka ku da zuwa har ila yau muna tare da malama zile abdu wadda ake ce ma family matan da ke bi gida-gida suna tunatar ma mata lokacin zuwa shaushawa barka da zuwa zile masu sauran baki ɗaya muke muku godiya baki na barka ku da zuwa ni hawa usman zan tafiyar da shirin a daidai wani lokacin madalla lahiya dai yanci ne wanda ya kamata a ce kowane dan adam ya amfana da shi Mu so mu shirin da ku shugaban likita ta tasawa malam mungai shin mutane suna zuwa asibiti da gaugawa suna zuwa da himma to eh, alhamdulillah kamar kin taɓo mu dama inda muke so menene kin yi hirai zuwa likita an samu wannan 'yan matsalolin a hankali da gudunmuwar gidan radiyoyi allah ya sa duka karkara gaba daya da cikin gari yanzu alhamdulillahi wajen frequentation ba mu da matsala mutane suna zuwa yanda ake tamani to idan aka zo kamar bangaren mata shin suna zuwa da himma domin kai yara likita ko kuma awon ciki ko kuma shaushawa mata suna ba kokari wurin zuwa likita to muna samun kalubale tunda abin da muke so ba mu cimma wannan gurin yanda kawai muna son mace 200 ta je awon wanda za a kai yara na goyo sai ka samu baya huce mace 150 160 170 ce ake samu kenan nan da kwai matsaloli haka wajen awo suna zuwa mai matsalar da ke ciki mace da ya kamata je awo da ciki yana da wata uku ba za su je ba sai ya kai wata bakwai wata sai ya kai takwas wata sai da sati ma ta aihu za ta zawa kenan kun ga ko da kwai matsaloli masu yawa to mun sake dawowa kanka wato major almustafa mu koma wajen naku wato wakili na mai gari cewa da alhaji illo macika shin yau ana iya cewa al'umma sawa sun gane suna zuwa asibiti da himma eh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a lalle al'umma tasa sai mu ce alhamdulillah don haka a fuskan wannan sakamakon abin da ya bada shi major na likita yanzu eh, lalle mu muna ganin tunda ba likita ɗaya bace ba cikin gari akwai ofital kuma akwai wata likita ita ma mai kamar tashi wadda ke akwai ana ce mata likita gindawa duka ana frekantan su ana zuwa shan magunguna kuma da awon ciki a gare su kuma akwai le village akwai wanda muke rika wanda suka yi ratashe da su ƙauyuka da ke zawa wurin su to duk da wannan matsalolin da dai ake samu ya danganci kishi na farko mazaje masu yin balaguro kuma da masu ta exot ta yi sai wani ɗan lokaci wani yana barin gida bai ba mata shi umarni in lokaci ya yi duk inda ta shi karan da abu inda na kiwon lahiya ne in shi an ba da sanarwa ta yi ta yi kokari ta tahi sai wa'annan mata gudun kar ta tahi miji bai ba ta umarni ba arme ya samu tangarɗa sai suke zuwa wurin ko eh, awon ciki ko kuma kai yaro wurin eh, allurar rigakai to shi yasa wannan muke jawo hankulansu a kai ko da lokaci unguwa unguwa ana bi da fada fada duk inda ake zama ana nuna musu wannan abu ya zama wajibi yanzu ga mutum tunda in muka ɗauki datin ana ba da magani kyauta likita yanzu gashi abin da ya zamanto kuma shi ma wani abin yanzu guje aiki ka a a ce sai an zo an tara ka gida inda ka ji radikan nan su ne kunnunukan mu su ne kusan idanunmu ma da wayan mu kanu ya san mutum mutane na sauraron su tun daga sunan ga hannun mutum portable karami kana dan radio da zaka sauraron da abin da labarin duniya take ciki yanzu kun yi zancen kamar maza waɗanda suke tahiya yawon bida sai su bar matan nasu ba tare sun ba su umarnin cewa idan lokacin kai yaro awo ya zo su tai su kai shi a nan gurin ya ne kuke yi don ku shawo kan hankalin su matan da su kansu mazan kan mahimmancin yi ma yaron nan allurar rigakafi. Eh, alhamdulillahi da yake akwai maluma da maza da mata ana kokarin duka irin wannan abu ya matso ana raproshin su a zo a ƙarƙashin hukuma da su ma'aikatan likitocin a so a ba da labari labari kuma ya kai wurin malamai da ke wa'azi da mata masu wa'azi suna tunatar da mata yan kuma mazajen ana tunatar da su muhimmancin yin wannan gakai saboda in yaro ɗaya ya kamu ba a san yaro nawa za ya kamu ba su kan wani abuwa shi yasa ka hana gidanka ka nan har yanzu dai baka ceci al'umma ba kana ganin kamar ka ceci naka to shi kadai za a bari bisa doron kasa ya rayu mun dawo kan kanku alhaji illo uwar gida zulai abdu kina daga cikin matan da ake ce ma family waɗanda suke zuwa suna faɗakar da mata shin kina iya gaya muna kamar me ake ce ma family assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shi abin da ake ce ma famare family aiki ne na sa kai don ka ceci al'umma garinku kenan duk abin da ya taso wanda likita take yi muna da labarin shi majurorin mu ke tura mu gida gida muna ma mutane bayani muna faɗakar da su muna nuna musu mahimmancin wannan allurai na rigakafi kenan in lokaci yayi mace ko da juna ce gare ta ta kai wata uku mace ta zabura ta ta gidan likita wura awo kuma yaranka tun daga haihuwar shi tun daga bisa magado kafin a haihe shi akwai nono da ake bada kai tsaye shi ma wannan babban rigakafi ne allura ce ta farko ga yaro sannan kuma a bi ka'idodin allurai duk lokacin da aka ce maka ga lokaci yayi na awo an baka kakka tsaye ka kawo yaran ka amshi allura kullun suna faɗakar da mu majirori shi abubuwan da zamu ci in suka kwatanta mu mushe mu bi gida gida koha koha mu ma mutane bayani kenan wannan kamar jan hankali ne da galgadi ga mutane saboda shi yan magana ke ta riga kahi yahi magani kamar yanzu ko wani irin kokari ne kuke kawo ma al'umma a cikin al'amarin da ya shahi zuwa asibiti a cikin lokacin to irin kokarin da muke kawo musu muna jan hankalinsu kenan muna nuna musu da wannan allurai na rigakafi kowace allura akwai maganin da take yi kowace allura akwai rigakafin da take kenan yaro in ya samu wannan rigakafi ko da rashin lahiya za ta zo mishi tana zo mishi da sauki shi yasa ake son yin allurar rigakafi da zuwa awon ciki shi ma kenan mace ko da wata matsala take da tana da juna in ta je likita wurin awon nan cikin lokaci an ciwo kan matsalar wannan shi yasa ba a so a tsaya da abu ya samu a zabura a tafi gidan likita kamar yanzu kin jima kina wannan aikin na family life ina eh, jima ina yi ina ga tun demil sank nake cikin family life tun shekara ta dubu biyu da biyar eh. mm. to yanzu wannan aikin da kuke akwai wani abu da likitan suke baku ko dai ku kuka sa kan kuka niyya kuke da al'umma ta amfana eh shi da farko dai dama mun sani da aiki aiki na sa kai ne muke yi na family life amma ban da wannan haka in lokaci yayi akwai wani dan abun gora da suke bamu lokaci zuwa lokaci haka to wannan waya da kan kuke ma mata kamar kuna hudu ranaku ne a cikin mako ku ci rana ka zasu mutaya ko kuma kowane lokaci ne kuke zuwa kuna bi wuri wuri kuna wayar musu da kai akan haka to mu da yanzu ga namu bangare waye kan da muke haka cikin sati muna hidda kwana biyu zuwa uku muna hidda wani bi ma dai kwana biyu dai ne cikin sati kenan ga wata muna hita haka kamar su takwas kenan duk cikin sati su biyu ne muke hita muna shiga gida gida muna galgadi muna waye musu kai mun sake dawa kanki ulgida zile major almustapha mungai kana iya kwatanta mana kamar a wuni mata kamar misali nawa suke zuwa suna kai yaransu asibiti to alhamdulillahi biska kwana yanzu cikin sati kwana biyar ne muke yi mana allura litinin talata laraba alhamis juma'a duk wannan kwanakin ana yi kullum ana yi mhm. babu ranar da ba a yi sai muka kai da koyar da yan gari ke zawa da koyar da 'yan ƙauye ke zawo to radda aka samu mutane da yawa ana samun ha mace ta kai tamanin ɗari wadda ke zawa su kawo yara radda ba a samu da yawa ba ne ba a samu mace hamsin zuwa satin dini guda banda da kwai lokaci zuwa lokaci wanda kuma muke zuwa muna isko su a cikin ƙauyuka tunda wasu ba duka ɗari ɗari bisa ɗari ba suke zauwa likita wasu diyan da za a yi ba sun zo ba sai an ɗauka an je can bakin gidajen masu garuruwa can ake zuwa ana musu mm. kun je ta ga wannan su ake ma wurin da suke eh, eh major kaman wasu mata suna kin kai diyan su likita a cikin lokaci wurin awo wasu kuma kwata-kwata ma shawarar kai nan ba su yinta kamar yanzu misali da mai gari ya bamu cewa wani bi mazan sun yi tayya ne ba su ba su umarni su wuta ba kaman irin wannan in tawaka na shi yaron da aka tsare ba amshi wannan alura cikin lokaci ba wani irin hatsari yake ciki alhamdulillah yanzu yaro wanda baya da shaushan da an ji annoba na hwarin wanda suke hankalin suke tashi uwayen shi ne tunda shi yana da kashi ɗari bisa ɗari ne kamu da wannan rashin lahi me yasa baya da rigakafi ko ɗan ita ko rigakafin nan ba an ce ba ɗari bisa ɗari ne take kare yaro wani kishi gomiya tara wani kishi tamanin tana kare yaro ko yaron ya kamu in allah yarda za ta zo mishi da sauki kenan yaran da ba su da rigakafi ko kaɗan suna da kishi ɗari bisa ɗari na su kamu da kowace irin rashin lafiya wadda ke addabar yara ƙanana wani irin ma shoshawa na rigakafi kuke ma yara wani irin cututtuka ne to cututtuka dai sun kasu da yawa ne da kwai wannan na dashe da ake yi kun san shine na polio cutar shan inna da kwai na da an haihi yaro da wannan cutar shan inna da ake mai ta da an haihu da kwai bcg da ake yi ta babban tari ita ana son da an haihi yaro ma inda kwai ta bude a yi ta a lokacin nan sana sai da sati shidda mace in ta yi kwana arba'in da biyu kenan da aihuwa za ta kawo yaro za a mata na ɗan sankaran yara na hwarin da na cutar shan inna na hwarin a mata kuma da ko wanda ake matsawa shi kuma na rigakafin tadi shi ma yanzu da kwai rigakafin shi da ake da sati shida ake yansu na kuma ban da sati shida sati hudu a maido yaro kuma su ne za a maida yaran wannan ta cutar shan inna da sankaran yara da ta tadi da ta tetanus wannan ta yara na biyu kenan kuma sai da sati hudu za a sake mai yaran a sake ta sami su yanzu kuma ba a mai ta wannan tadi ta tadi so biyu ne ake yanta yanzu kuma in ya dawo ta wannan ta uku wadda za a yi da kwai wannan taɗashe wadda ake yi kuma da kwai yanzu an ƙara ta ana yin ta ga cinya guda sai kuma wata tara in Allah ya kai mu da kwai ta ɗan sankarau da kwai ta tubus da kwai ta horon masassara kuma dai ta wannan ta shan ina ta allura kuma yanzu dan a ƙara arho kuma immunity ta yaro sai a ƙara mashi guda yawwa da wannan wata tara yanzu da ta kyanda da bakin ta wata tara aka tsaida kai sai a ga a bakin wata tara ba duka yaran ba take karewa sai aka ce ya cancanta a ƙara ta biyu kenan yanzu da wata goma sha shida zuwa wata ashirin da uku da kwai ta tubus wannan wadda ake yi ta biyu in aka yi in allah yarda to yaro ana tamanin ko bai samu kariya ɗari bisa ɗari ba gomiya tara da takwas gomiya tara da bakwai Allah yarda ya samu kariya. E ana samu da ko wanda ba su tsallake ko ɗaya bancin an ida ma yaron ma allarai duk wata sai sun kawo shi a auna shi a gaya musu yaron su ya ƙaru ko bai ƙaru ba. Da kawai masu wannan sai wanda sai ɗansu ya kai wata shekara biyar sa su bar zawa awo. Da kawai wanda kuma daga wata tara wannan sun tsaida wasu ba su da sani ne kwarai bisan wannan ta wata sha shida kenan sai mun kara jajircewa nan ma mun kara wayan mu mata da kai da uwaye relay su bi gida-gida su kara gai wannan ta wata tara banda ita da kuma ta wata goma sha shida zuwa wata ashirin da uku mun gode major eh madam zulai kamar yanzu kin shi major ya ba mu dalla dalla irin allurar ga kayan da ake ma yara kamar idan ku ta wurin uwayen ya ne kuke kuna isar musu da wannan sakon har kuke yi kamar yadda ya ce ko kuma ta ne kuke faɗakar da su alhamdulillah kamar da yadda major ya faɗi yanzu kenan muka je gida gida haka nan muke nuna musu da kowace allura akwai maganin da take kamar ita bai sai she kullum dama ana kwatanta musu rigakafin babban tari ita ana so a yi ta da an haihi yaro saboda ko mutane masu zawa ɗauka da an zo al'adar mace nan wani ce a ɗauki jariri a ba mace ta amsa to kenan daga cikin wa'annan masu zawa wani in yana da wannan ciwo yaro sai ya tashi da shi amma in ya samu rigakafin shi daga likita to alhamdulillah komi ya zo mai cikin sauki sannan bayan shi kuma akwai wannan wanda ake yi ta zawon cadi kenan ita ma saboda yaran ka ya tashi da nagarta da koshin lahiya kai ta zawaye ya zawaye tuna da ko zama ko gani ana cewa ana tashi da eh, zawo yawwa yawwa sai yayi wannan zawaye zawaye kenan in yana da wannan rigakafi abin ya zo mai da sauki bayan kuma ta zawon cadi akwai wannan rigakafi ta haka mashi na kirshin gaba ita ma ana yin ta ita ma duka yaro ko da yana tare da majina wani wani yaron tun daga cikin ciki ma uwa in tana shakar sanyi yana ɗaukan majina lumhashin shi ya rika tahiya kamar na kiski haka kaɗan kadan to shi in aka samu wannan rigakafi kenan nan ma yaro da abin yana zo mai da sauki sannan sai a wata tara ake yin wannan rigakafi ta horon masassara da ta cutar dussa kenan idan ka ta wurin su kuna musu dalla-dalla ga abin da ake lokaci kaza lokaci kaza ana musu dalla-dalla ana gargaya musu mutane don su ƙara ganewa kenan su san muhimmanci alluran da wani in ya zo bai sa allura abin da take ciki ba gobe ba ya komo ba amma aka kwatanta mai muhimmanci alluran da gudu ne mutane suke ta kawo yaran su don su samu wannan rigakafi mun gode zulaimin sake dawa kanku eh alhaji illo matika shi yanzu ana iya cewa an samu cigaba wurin zawo ta mata da himma ko kuma yana ke ciki Eh, alhamdulahi abin da za mu ƙara cewa dai ko da lokaci ci gaba ya danganci daga wayewar kai kin shi kamar ita wadda wannan malama mai aiki na relay yadda ta samu horo haka kuma take zuwa take baya da bayani to mu kuma kullun kira ne muke ga al'umma tunda muddin ba al'umma babu lahiya mu ma to ba mu da lahiya mu gabata da dan kira ne za tashi ana dan kunkun wuri yayi kiranci gobe a ga likita ko a ga wuri kaza to yanzu ga radio ka an samu shi ma yana ɗaya da ci gaba da waye kai da al'umma kamar wajirin guduma kuke ba su yan nan matan family da ke bi wuri-wuri da ƙauyuka da kewaye suna isar da wannan sako. Eh, mu gudunmu da muke ba da kula halin dai kamar yadda muke ba da ta likita haka muke ba da ta a gare su saboda idan aka samu matsala tsakanin likita ko da mai zuwa wurin shan magani muna ɗan sa baki duka abubuwa da ya kashe wutar ta kwanta wani bi shi ma ana samun sabani ɗan adam dai dan tara ne bai cika goma an same shi wata rana ba daidai ba sai a tashi kuma balle harkar mata tunda mai yawanci kamar matan yadda suka samu horo na siya ake yi ɗin mata yan uwansu wurin karɓar magunguna in ana haka nan ba matsala to wani bi sai a zo a tarra su ba daidai ba wata an taɓo ta daga gida kuma ta zo wurin aiki ko kuma aiki ya mata ta kwambus kan shi tunda likitocin har yanzu ana da karamcin likitoci a sani tunda har yanzu likitoci ba su ishe mu ba eh, su kwana su wuni su gobe kuma su komo kun gani akwai gajiyarwa to sai a samu kasawa ta dan adam Eh, dan hushi kuma a dan samu a dan kwanta to nan muna shiga tsakani biskan wannan abubuwa ana ba da magana to madalla to ka hidde mu ci gaba da mahaurata mu sai mu saurari wato shaidar wasu mazaje da suka ba da ra'ayoyinsu dangance da kai yaran nasu asibiti wurin shawarar kai na yarda rigakafin allura ko ci da mai diya in dai migidanci ne ya san ciwon kanshi ya san aikin kanshi gaskiya ya bari ya bari amma maɗiyan shi Allah wani rigakafi yana yi saboda ka ga cuta ta kama ka kishin kuɗi ma kaɗai aiki ka ayyata ayyata ayyata baka san kuɗin zaka sha ba Allah shi kaɗai san kuɗin zaka sha tsakani da Allah kenan wannan kawai ni na bar goyon baya ɗari bisa ɗari kawai amma yara riga kai kawai in aka ce akai sai in kai mana kuma suka zo gidana gidana ko gidana bude take sai a zo kawai a musu a rigakafin allurar da ake yana da kyau mutane su ba da muhimmanci su ba da haɗin kai a musu yana da kyau gaba da ba mu muna ganin alferi da gare shi eh wannan in dai an je lahiya lahiya suna yi ko ba ni nan ana yi in ina nan ana yi in ma ba ni nan ana yi mu ba ma ni kadai ba duka gidan family din mu in dai sun je gudu ake ana hudo musu yaya suna musu a'a rigakafi yahi ba sai ciwo ya samu ba an yi asibiti da gudu kowa na zubi da zannuwa ana guje-guje za ta neman magani rigakafin ya hankali kwance. a gaskiya wannan allurar rigakafi tana da mahimmanci kwarai da gaske saboda haka mu yaran mu muna sa sa'ana ma mu kuma duk wanda bai kai yaran shi ba ya kokari ya kai yaran shi saboda tana mahimmanci kwarai da gaske wanda bai kai ba ana wayar da kan uwaye nan cikin radio muna saurari ana cewa kowane yaro ya kokari ya kai dan shi saboda a mishi rigakafi allura rigakafi wannan ya kamata wa'annan mutane a wayar da kansu a kwatanta musu cewa rigakafi shine muhimmanci akan komi amma a kiro su a musu gargadi a wayar da kansu a kwatanta musu cewa wannan allura tana da muhimmanci kwarai da gaske ga diyanmu to madalla mu sake dawa nan cikin ɗakin magana inda za mu ci gaba da mahaurata mu kun saurari da yi wato ra'ayoyi daban-daban na al'umma dangance da ita wannan allurar rigakafi shin menene ra'ayinku a game da haka mashur kamar na ji daɗin maganganun da suka gai wannan kamar su mai sa jikin da aka gaya musu ya yi fasi sun ga mahimmancin alluran tunda wanda ka ji ya ce ko bayanan shi gidan shi buɗe yake kenan ya ba da kai ɗari bisa ɗari na ashe amma yaran shi allurai. ko bai je ba wannan ko ba a zo na san wannan ya aika matar shi ta je ta kai yara a musu wannan allurar. su wannan abu ne da sai an biya kuɗi sai ka biya kuɗi ka je inda za a yi wa yaran na allura abu yanzu Allah ya sa har gidanka za a zuwa kenan mutane su gane ba cutarwa ba ce ba gyara ne muke son a gyara tunda ƙasa in ba ta lahiya komi ba ya tafiya daidai duka kuɗin wajen wannan harkar ga kai da miye za saya amma in ƙasa tana lahiya to Allah da komi yana tafiya daidai kuɗin da za a saki ya a sa su wani wuri eh, masha Allah kun gani eh zilai menene ra'ayinki a game da rayuwar mutane da muka saurara a yanzu ra'ayina gare su wa'annan mutane wanda muka saurara wallahi yadda suka yi haka yi daidai Allah sa al'umma kowa da kowa ya ɗauki faɗakarwa game da wannan magana wannan mutane tunda wanda ya ce ko ba yana ashe a mishi ai mutum ya zama babban jarumi ne muke fata uwayenmu maza da mata su gane da alluran na rigakafi su rika barin matansu kuma da ɗiyansu ana kawa ana musu allura ta rigakafi tunda in an sami lahiya shi kanshi mai gidan kwanciya hankali ne gare shi tunda yaro in baya da lahiya inda yake shi magidancin tunda uwa yaron ba ta da lahiya ta ba kwance ba shi ma hankalin shi baya zama kwance ba kenan shi yasa ake son a samu annan cikakken allurai na rigakafi na a kare yara daga cututtuka daga al'umma kowa hankalin shi ya zama a kwance eh wakilin mai gari alhaji illo macika kun ji ra'ayoyin wannan mazajen dangace da shawarar allurar rigakafi shin me zai kara mana akai. abin da za mu kara su dai wannan godiya za musu ta musamman su ne muke cewa 'yan ƙasa cikakkin 'yan ƙasa masu kishin ƙasa saboda kula halin duk lokacin da mutum ɗan ƙasa hukuma za ta ba da umarnin a yi abu kuma ya ba da haɗin kai a yi to shi ne muke ce ma ɗan ƙasa muna musu fata na alheri kuma ubangiji allah sa wanda ba su gane ba kuma su gane kuma su ci gaba da dai su ma ƙarewa mutane kai kamar irin yadda ake muna fatan kuma dai allah ƙara ba da lahiya madalla amisu mamin e eh, major al-mustafa a yanzu cikin hirar da muka yi tare da wakilin mai gari ya kwatanta mana cewa kama akwai karancin malaman likitoci kamar wanga bangaren shin akwai matakai da doka ko kuma me yasa ake samun wani akasin ko da yake an san ba nan kaɗai ba ne wuri da yawa ne shin matakai wani irin ne ka doka don ya zamanto cewa an dan samu daidai daidai wadai da. to eh, wannan magana kun san ta harkar personnel ba mu ta ƙarfin eh, ta ne ke ɗauka ya yi affecte me alhamdulillah tun da wannan shekarar ma cikin filankin pds kin mary na ji sun ce za su ɗauka zajen wanda za su kawo dalle cse da cikin opital a yaran forsan stafkin za su ɗauka ƙarin ma'aikata abin da wajen mu da shi muke iya mai eh, aikin ku dai kuna isar da sako kuna kwatantawa mutanen sun yi kaɗan a samu ƙarin yawwa to Allah ya sa a samu a cikin lokaci eh madam zilai wani lokaci sai ki ga ku matan gari da kuke zuwa kuna kwatanta mata wani bi in kuka zo gidajen ma wasu su muku maganganu da basu dadi wasu su hana kuma kwata-kwata shiga gidan nasu kin taba cin karo da irin wannan to ni dai gare ni gaskiya irin wannan matsalolin da wuya muke samun su amma akwai inda in kashe kai sallama sai kana sallama mace na cikin daki sai ta banza da kai ta kyale ka amma da yake ka zama kamar wakilin cikin unguwa ne mace ta san da kai ana ƙara sallama haba wancan mu sha hankalinta mun zo gidanki kuma ke mu shiru to kenan in mai ganewa ce sai ta hito ta karbe mu da hannu biyu gaskiya alhamdulillah dai bakin gwalgwado dai mutane gaskiya in muka shiga gidaje gaskiya wasu dai ba mu samu matsala wanda ma za a samu matsala gare su sai wanda kansu bai waye ba kuma yanzu da ana bi ana sha musu hankali ana wayar musu da kai to alhamdulillah gaskiya to idan ka tare aka yi ka tare irin wannan ya faru da ke ya ne zaki ki shawo kan al'amarin a kamar irin wannan in ya faru da kai yana za a yi ka shawo kan al'amari in dai ba mutum ba gani kai kamar ya yi wani zage-zage dan dai haka mutum ya dan hasala kana lallaba shi ka jawo hankalin shi wancan da muka zo mu ba cuta bace muka zo miki da ita dan mu jawo muku hankali ne mu wayar muku da kai ga yanda ya kamata a yi kenan wasu da ka musu wannan hudu ba ka jawo hankalin su ka kutamta musu duka abin da ke tahe suna gaugawa ganewa kenan kai da yake aiki naka ne dole sai ka ɗauki hakuri ba ka zuciya gobe ma koma za ka kenan in kai zuciya ina ne za ka tafi eh? gobe ma koma za ka wurin su kenan baka da zuciya da mutane dole ne ka rika ja hankalin su kuna kuma hulɗa tare haka hmm. a cikin zaman da ke tare da su kina zuwa gidajen su da sauransu kamar a ganin ki wani bai taɓa kwatanta miki ba shin me yake sa matan wannan ba su je likita su kai diyan nan wurin allura cikin lokaci wasu in yaran bai lahiya ma ba su zuwa likita ba su kai shi kamar a ganin ki me yake sa suna baya baya da zuwa likita su wannan matan to kamar mata wasu da suke baya-baya da zuwa likita kamar yadda wakilin sarki ya gai wasu mazajen tahiya suke balaguro in suka sai kashe mace ta ce a ita ba ta tahi ba ta kai yaronta saboda kar ta zo ta samu matsala da mai gidanta wasu kuma matan aka sayi wasu kuma na malamai ne su ne ma wani bi ake samun su ma matsala gare su in ka shiga su matan ce a su mazan su ba su barin sai to shine su ma a hankali ana yi ana jawo hankalinsu tunda kamar aka sayi wa'annan ma matan masu kuɗi wanda mazajen suke tahiya buɗa in kana da alaka da macen kai da kanka kana iya amsu ɗanta ka kawo mata in ka kawo aka mishi allura shi sai ka maida tunda wasu dan kasa ta ne su kuskura ma mazajen kenan muna ta musu jan hankali dai kullum da a gane kuma da mazajen su ma a rika jan hankalin su suna gano wannan abubuwa kenan ko da mutunan za ta hiya hiya dai likita ba matsala ba ce ba kenan mutunan ya ba mata shi hanya ta rika zuwa tana kai yaran likita tunda matsalolin da suka samu dan kai mai gidan kai ma shafar ka za su eh malama yanzu ana iya an samu cigaba an samu canji matan sun fara ganewa ko ku alhamdulillah bakin gwalgwado dai gaskiya akwai ci gaba ana samun canji bakin gwalgwado to madalla eh wakili na mai gari alhaji illo matika wace irin gudunmawa ce kuke kamar wani jihar kuke ma al'umma don ya zamanto al'umma sun ba likitoci goyon baya an samu biyan bukata a bangaren abin da ya shafi kiwon lahiya eh, to alhamdulillah ba mu cewa dai kamar yadda shi major ya gayi a samu ɗari bisa ɗari tunda muna da saura tunda saka akwai wanda su bangaren ilimin da na Muhammadiyya da na boko ma ba su da ko guda kun ga dole sai an samu tirjiya bai cikin wannan kamar ɗazu mun ɗan rago wata magana kaɗan in mun samu lahin maza sai an samu na mata tunda mata akwai masu rauni wanda ya ke gare su mazan ma sun ba su izinin su yi ɗin basi in aka biya kuma sai rai ɓaci to duk da wannan su ma ya kamata su ma su jajirce su ba da haɗin kai a tahi tare tunda gaskiya muna ganin akwai ci gaba fuskan al'amura saboda lokacin da allurar nan ta hito ma ta polio matsalar da aka samu ba kaɗan ba ba amma allah da ikon shi yanzu ga mutane sun gane abubuwan nan yana da amfani kuma abin da dai muke ƙara faɗi mu dai kullum mun san gwamnati ba za ta yarda ba a zo abin da za a yi da ya cuta ma al'umma ba sharrin da ba a yi ba maganin nan da ake yi na hana aihuwa ne maganin nan da ake na a rage mutane su mutane don me sai ga ya ci gaba ake ta kullum aka diba nan mu wajejen mu ma alhamdulahi kamar ma ana, yin allura kuma abin na ƙara ƙaruwa al'umma na ƙara ƙaruwa to ai sai a ma Allah godiya to kenan mutane su gane dai a ƙara ba da muhimmanci ga duka abin da aka zo aka ce a yi a ba da haɗin ka ai kai dai ka yi tawalu ka ba da a ba mata izini su kai yaran na amsu rigakafin nan mun san mu da yana da amfani to madalla kahin mu ci gaba sai mu saurari wato tarihin uwar gida rabi umaru ɗaya daga cikin famurele matan da suke zuwa suna waye ma mata kai wadda take a nan cikin gundumar tisawa yar shekaru arba'in da biyu ce madam rabi umaru kore war 'ya'ya bakwai bata samu ta kammala karatunta ba na sakandare yau shekaru goma sha biyar kenan da take aiki a karamar likitar gindawa da ke cikin tesawa da ake kira CSE gindawa a matsayinta na masu wayar da kan al'umma cewa da famrele a turance aikin da ya sa ta zama madubi a garinta tana mai cewa gaskiya don na ga aiki ne na wanda ya kamata kawai ma in yi shi saboda aiki ne na taimakon kai da kai kuma yadda ta kamata muna cikin karkara ya kamata mu waye mutane ka basu kan bakin bakin iya gulgudu abin da muka iya saboda mun samu farmasin da dama ciwon ga aiki ai ba na kuɗi ba ne muke saboda aiki ne na sa kai na taimakon jama'a kai da kai kowane ne ya agashi kowa kenan ba aiki ne ka ce a aiki ne nake dan a bani kuɗi saboda in aka lura in an ce dan kuɗi za a yi aikin ya wuce nan aiki ne kawai na taimakon riga na fi sabilillahi aiki a cewar madam rabi umaru kore ta gamsu da kuma samun ci gaba sosai cikin wannan aikin nata a gaskiya na gamsu da shi saboda a yanzu zaman da muke nan cikin karkara mun san madubi duka basu ka ayyukan da muke yi kuma mutane na gamsuwa da aikin da muke gaskiya an samu sakamako ni da a gani ba dan ko ni nake yin aikin ba sakamakon da aka samu mai yawa ne saboda basa kan fannin tsabta zuwa gidan likita kai babba ne yaro ne ba mai tsa da ya je ba daɗi za a zabara aikin likita gaskiya alhamdulillah saboda mun yi aiki da furoyi da dama kuma kowane ne ana ba mu takardar yabo yadda ta kamata na samu attestation kowane ne maka aika saboda mun aiki da furoyi daban-daban na fannin aikin reli kiran da ke gare ni jama'a ta kama yadda ta kamata a gudu tare a tsira tare yadda aka taso ana ga an samu canjin yanayi a ci gaba da samun canjin yanayin rayuwa. Rumma Idi ɗaya daga cikin 'yan anguwar Rabi Umaru ta yaba sosai da aikin da Rabi take yi. Aikin Rabi Umaru alhamdulillah tana wayin mu Kano bisa kan tsabtace gari da gidaje da kuma yaranmu in ta je likita aka haɗo musu wanda kenan tana zawa tana tara mu tana ba mu haske kuma alhamdulillah Allah sa albaraka da an ce taro in Allah ta tare da mu ake yin shi duka in share gari tsaftace duka da komi da komi tare da mu ake yin shi aikin rele aiki ne da ke taimakawa zuwa ga jawo hankali wayar da kai kan kula da lafiyar ɗan adam in ji madam rabi umar kore inda ta kara da cewa mata su bar juyawa likita baya wannan zai sa su kiyaye lafiyarsu da na 'ya'yansu To Madalla, kun ji dai wato tarihin Rabi Umaru. To Madalla, Malama zilai kin ji wato tarihin abuki aikin taki Rabi Umaru ita ma family relating. Me zai ki kara mana bisa tarihin nata da muka saurara? Kenan bisa tarihin Rabi Umaru. Rabi Umaru daman duk aikin da muke tare da su muke kullum tare muke haduwa na wurin likita ta gindawa ba yau ba kuma rabi tana ba da kokari bisa harka aikinta kenan abin da za ni kara mata shine ina kara mata jan hankali ta kara ba da kokari da himma ga al'umma saboda shi aikin nan namu aiki ne na taimakon al'umma aiki ne wanda in mun yi shi lada za mu samu kenan ya kamata ko da wani lokaci ta ƙara ba da ƙoƙari ga aikinta a yanzu cikin tarin ta naji wani wuta da ta ce baya ga ah, wannan faɗakarwa na likita hal wurin bangaren tsafta kuna kawo ta gudunmawa kwarai alhamdulillah wajen bangaren tsafta ma duka muna jan hankalin al'umma tunda akwai wani lokaci ma nan cikin tasa gida gida muka rika bi muna gargaɗi bisa harkar tsafta kan ta cikin gida kan waje tun daga wannan lokacin gaskiya garin mu ma ya zama kamar madubi saboda duk takin da ke cikin garin nan sai da aka kwakwashe shi to kuma yanzu daga baya ne kuma abin sai a hankali yau da gobe mata suka ba da gudunmuwa sosai sun ba da gudunmuwa sosai walla ana shara titi titi cikin unguwanni da gidaje to madalla ita dai lahiya tana tare da tsafta eh major al mustapha kaji tarihin rabi wani ƙari zaka mana a kai kai ma ka santa kamar yadda zai ta santa na santa rabi kwarai ka kuske <laughs> kun san aikin relakin nan yana kawo mamu ci gaba kwarai me yasa yanzu kun ga leto na maladi da yare wajen harkar zawo da amai alhamdulillah ya rage kuma in kun ɗauka ta sa da gari ne azamta ta yi yawa ko ina da kusa da suka yi guruf-guruf wannan lairolai suke bi unguwa unguwa ana share titituka to defa mu ma muna da wani dan laifi kaɗan me yasa ba mu ku maza ko ku likitoci mu maza mm. ba likitoci maza tunda in aga mata na yi kyanta a ce maza sun kama musu tunda ba su kaɗai ba za su iya aiki in maza sun kama abin sai ga ya ta ɗari bisa ɗari mai in su kaɗai ne ke yi su gajiya gare su wasu da sun hwara su ga kayi ba wanda kula sai su bar abin su ta sa shiga harkokinsu amma muna fatan yanda suke yi mazan su suka musu fuska dauda mi ke kawo dauda dama busashe ne na maza shanu menene a shi kofar gida kenan in maza suka kula da wannan to in Allah da za mu cimma gurin kuma relaikin wannan muna so lemeri su kama su da hannu mu ba mu ce ba su misu su rika ba su kuɗi a'a koya magabaci ya zo wajen rileka mai ziyara ana ɗauka shi da mahimmanci sai aga kai ashe wannan mutum yana da wata kima yana da wata ɗaukaka kenan mutane sai su kama mai girman shi duk abin da ya zo gai insha Allahu za a ɗauka shi kenan muna so mu relay ko ba duka ba jehi jehi su rika ɗauka su je su ziyaru relay kaza ko kuma in son samu ne ma duk wata shidda ko shekara guda su tattara relay duka su ce a basu wanne ne yake kuzari a ɗan yi wani gratifiyan shi a ɗan mai wata lambar yabo mhm. sai ga insha Allah kuma sai su samu kuzari su kenan baɗi cewa za a yi a ba rawa na aka ba kenan muwa bari yadda za mu in Allah rabana a ce ni ne aka ba yawa mhm. kenan wannan kira muke ga mu su kama don Allah ya sa vraiment mu ci mu na surtu yanzu sabo shekara ce muke 2023 muna so in allah yarda alƙalla musu kai yanda muke bukata tunda nan kwanan nan ma mun yi wannan taron nan gidan radio duka da wa'annan mutanen da ku gani kuma yanzu ga allah ya sa wannan ya karu kenan muna fatan kuma ba na harin bane ne ko na ƙarshe yanzu a ce lokaci zuwa lokaci za a zo ana maimaita in Allah da za ga mutane sun ɗauki abin da muhimmanci. To madalla. Eh, Alhaji Illo Matika kun ji tarihin Rabi Umaru. me kuka gani a game da tarihinta to tarihinta ni na jama'u ne zane na su duka ne zane rele saboda nan da wata biyu na shiga cikin wata karkara cikin da mu ce wata komit din mai jirgi na yi recouvrement na info to cikin eh, jangali ba to na ci karo da irin wa'annan na tara su ana vaccination wani wuri na dan tsaya cikin daji ne cikin wani kamfen ma ne suna yi to kuma duk da wannan tare da relay din na ake a faɗi a tashi kuma har suna da wani tsarin su kan a zo likita babba wannan suna iya wani dan kokarin dan yan magungunan da dai za a sha na haɗiya suna iya taimaka su bada kun gani ai ba karamin ci gaba ne ba to ni da fata dai abin da nake ta su ci gaba kasa kasa dan mutum kamar yadda majore gai akwai wanda za zuwa su rika musu jajjewa musu maganganu wani kuna aikin banza ba wani biya aikin ku ba wani menene ba a'a biyan yana nan inda ba su san shi daga Allah yake saboda duk wanda ka kiyaye an ce in ka ga duci ko kaya bisa hanya ka ɗauki Allah yana rubuta ma lada to balle wanda ka kubatar da shi da lahiya gaggan jikin shi ai ka san lada ba karama bace ba muna fatan ubangiji Allah ya saka musu da alheri ita kuma wannan bayo Allah ta kore ita ma kuma ta ƙara jajircewa ta ci gaba har ta kuma horar da wasu in ta samu horo ta horar da wasu kuma a ci gaba da aiki to madalla ina ganin cewa ban dai muhawarar tamu ta zo karshe amma kayan mai salmar kwata kwata ina so in ji a ganin ku menene ya kamata a yi don ya zamanto cewa su wa'annan matan sun bayar da kai sosai sun ba da himma sosai don ganin cewa sun kiyaye lokuta na allurar shosha rigakafi na yaran su mashuwar musoma da ku eh, kamar yadda eh, eh, wakilin sarki ya gai yanzu ranar da muka tantamana in allah da sarki za a kiran taro duka masu unguwanni da duka masu garura na kewaye za a zama a tantamna a gamiye mahita mai unguwa ya kama mai shi mai gari ya kama mai garin shi kenan ya tattara mutane duk wanda zai san za ya balaguro don allah ya kokari ya bar ma matar shi sallahu harka ta alloran shashawa da harka ta shashin likita dai in ya lokaci ya yi shi ta je ki je ki zo ba matsala ba ne ba kenan allah in allah ya sa wannan aka yi wannan to bana in allah da za mu maguru mutum tunda sarki ya ɗau ƙuduri in allah yarda za ya kama ɗari bisa ɗari haka mayar na tasawa shi ma ya ɗauki kuduri za ya kama ɗari bisa ɗari tunda shi deja wannan watan uku ma wanda za a yi na wannan sabon shekarai kuɗaɗen hita na zuwa wajen allurai ya ce sun ɗauki nauyin shi kenan yana da niyyar abin sarki matan da shi sai da ya ce mu mai ta yar mu kai mu shi ma Allah da za ya ga mi za ya iya kama mu ne kawai ba mi ba amma insha Allah daga hitan mu da gwamnati taron gobe zuwa jibi za mi shi ma mu kai mai mu ga gudun da za ya kawo mu kuma muna fatan Allah Ubangiji ya sa duka masu garin yadda kowa ya ɗauki niyya su masu kama don mu hitan daga wannan ƙudurin Allah ya eh alhaji illo macika kaman a ganin ku menene abun yi don ya zamanto cewa kowa ya ba da kai musamman masu wannan matan sun ba da kai sosai wajen kai yara da himma wurin allurar rigakafi. to alhamdulillah dai kullum abin da muke cewa abin yi dai hakuri shi in aka yi hakuri duk wanda aka ce ya hakuri to abin shi bai ɓaci kuma zai yana tare da nasara e, eh, hakurin nan su ƙara jajircewa su ba da haɗin kai a ci gaba dai da abin da ake yi ta ko da wani hali kuma insha Allah kamar yadda major ya gai lalle tunda magabatan mu sun riga sun dau alƙawarin za su kama to kuma za a kama kuma muna fatan duka dai wanda suka ji wannan maganganu namu to su yi kokari su yi aiki da su wannan ha shi rigakahi aka ce wa kai ne saboda maimakon ka je labaice neman magani goma a'a da lahiyar ka dai ana yi kana cewa to Allah dai koro ma wancan sauki shi yayi zama alheri da gare ka fatan da dai muke Allah ba da lahiya cikin ƙasa baki ɗaya da mu da ke nan zamana kuma cikin gundumomin to madalla amin da annabi malama zilai magana ki ta karshe kamar mai shawara ki gare ki don ya zama cewa matan da kuke zuwa kuna waye musu kai sun ba da himma sosai sun gane muhimmancin yi ma yaro rigakafin allura babbar shawara ta ina kira da duka dangi na rile su ba da kwazo su ba da himma ga bin gida gidan nan da muke yi kan mu sha da baya mu ba da kokari mu bi gida gida dari bisa ɗari don mu hiddo al'umma su rika zuwa su da samun wannan allurai na rigakai kenan da shan hankali da jawabi da komi mai daɗi wanda duka mutane a kai su ga ganewa su san mahimmancin wannan allurai na rigakai. to madalla mun gode sosai to ina ganin ta gaba ɗaya dai a nan muka zo ƙarshen wato shirin na hirin mata na studio kalangun wannan maraicin wanda ya mai da hankali kan mahimmanci muhimmancin yi ma yaro shoshawar rigakafi wanda kuma muka tsara shi wato a nan gidan radiyo na tarmamuwa kun shi dai kamar bakin namu suka bayyana lalle ita shoshawar rigakafi tana da mahimmanci sosai ga yaro kuma ya kamata a ce su uwaye sun kiyaye lokutan yi wannan shaushawar hatta su kansu mazaje idan ko bulaguro ya kama su ya kamata su bar matan su umarni na cewa idan lokacin shaushawar ga kai yayi a je a kai yaro amshi wannan shaushawar dan inganta lahiyar shi da kare lahiyar iyali gabaki daya dan game da hausa suke cewa shi rigakafi ya yi magani ita kuma lahiya uwa ce ga komi ba mai hushi da ita a madadin bakin namu wato major almustafa mungai wanda yake shine shugaban likitan nan shizoko tanigaki da take a nan tasawa da kuma wakilin mai gari alhaji illo matika sannan kuma da zile abdu ita kuma farm relate a madadin kuwa da kwani hawa usman nake sadda da godiya ta gare ku kahin tebur tare na mai namu ga baki daya sai barku da shirin namu wato na kishi A yau yana magana ne kan zamantakewa tsakanin uwa da kuma ɗiyan mijinta. A saurara lafiya. Matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji. Matsokiji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ko ba kowa a cikin gidan nan? Mari? Mari? Ke Mari baki nan gaji mine ne? <laughs> Ya kai minti goma ina ta kiran ki. Ina kika hankalinki ne. Ai shi kiga gafarce ne. Wallahi tunani dai ne nake ta yi tun ɗazu. A'a, har ya kai ki wannan matsayin. Amma wallahi ke yi nisa. ana miki magana baki shi da fatan dai ba wani abu bane bari kawale matsala dai ne ke ci mini tuwo a ƙwarya subhanallahi matsaloli gare ki ba ma kaɗan ba kuma ba ma na wasa ba da Allah bari wallahi kin hwa gaba ni tsoro kina iya dan fayyace mini kaɗan da in gane matsala dai ne gare ni tare da yaran nan na mijina kin san da uwarsu ta rasu ko ah haka ne na gane to ya za ki samu matsala ta ga da kananan yara ki san da ba yago na kowa ne <laughs> a'a a'a dibo kwantar da hankalinki <laughs> tamta mini me ke faruwa? Kin san Allah, ina yin iya ƙoƙarina na don in kusanci yaran nan. Amma abin ya gagara, abun ma mai tsanani ke dai da nike gani a cikin gidan nan. Wai yanzu baban su ca yake wai ni ce ma ban na yi, ni ce ma mai tsananin, wai ban na son yaran shi. Allah ko yana gani, wallahi yaran nan ne na ɗauke su kaman iyana na ciki na. To, me yasa to mijin kike aza kina musguna ma yaran nan? Ko ko baki nan ga gaya mini gaskiya? <laughs> kin san tun da aka yi auren nan nawa ni nike ma yaran ga komi ni nike musu wanka ni nike kai su makaranta ni nike musu wanki ke duk abin da zan yi sai na yi ƙoƙarin na ga na kare musu abinci kahin su sabko daga makaranta kuma ina ƙoƙarin in yi hira da su kamar da yadda kika san uwa da 'ya'yanta amma wallahi abin ya gagara ki san ma da cewa yaran ga daga sun ji mota motar babansu to sun gudu sun je wurin shi da hawaye ha yaya zan yi da raina subhanallah me nake ji ne wannan abu kin yi kokarin yin magana tare da su kuma a gaban mijinki so da yawa amma bai ma son ya saurare ni ta yake mini kawai ai ni ce ban yi ai yaran shi ba su ƙarya ni na san abu guda gora in dai abun ga bai sake ba wallahi zan tattara kayana in ta gidan ubana a'a dibo kwanta da hankalinki wannan ba mafita ba ce shin kuma ke yi kokarin yi ma wasu yan uwan shi magana hakan ga dan ki kwatanta musu cikin halin da kike gora abun ma da kunyan hwaɗi ba zan gaya ma wannan zancen ha ba ke ko wannan ba irin abu ne da zaka rike ma kanka kai ɗaya mana nemi wani wanda kin san da in yamma mijinki magana yana sauraren shi kin san yaren nan fanaki ne yanzu ke ce adda nauyin kula da su kuma da basu tarbiyya to yaya zan yi aishu ha to kamar yadda na gaya miki ne za ki nemi manya waɗanda aka san suna da halin kwarai cikin 'yan uwan shi manya ki gaya musu matsala yala su za su san hanyoyin bi don walwalewa ga matsala saboda ba ki fa samun mafita ta hakan ga kawai ƙara matse kanki zaki cikin wannan matsalar har ma ta kai ki ga rabuwa wadda ba ta komowa ba to insha Allah zan yi hakan daga gobe in Allah ya yarda na gode miki da kika saurare ni a baki ko ba komai ai wannan in ba ai ma juna shi ba me za a yi ma juna Tun yanzu tsaya da na shigo ina jin wani dan kamshi kamshin abinci ya ake ciki ne abincin yayi an ya yayi ma bai daɗe da dora shi ba da in ma bai yi ba ina shiga in ya kone kuma tashi take duba kake mana asara abinci ke eh, ai ayi dai mana ba a wasa da abinci